ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا tabbas lokutan dare su ne suka fi dacewa da zuciya wajen karatun alkur'ani kuma suka fi zama daidai wajen magana